Kamfanin Facebook ya sanar da cewa zai kaddamar da wani sabon shiri akan aikin jarida. A kokarin da kamfanin yake na kawo canji game da yadda gidajen jaridu ke amfani da kafafen sada zumunci. Wannan yunkuri na Facebook na zuwa ne biyo bayan alkawarin da kamfanin ya yi a farkon shekarar nan kan cewa zai tashi tsaye don dakile yadda ake yaɗa labarin karya a dandalin. A wata sanarwa da kamfanin ya kafe a yanar gizo, Facebook ya ce zai yi aiki tare da manyan kamfanonin yaɗa labarai na duniya don samar da sahihiyar hanyar fitar da labaru. Cikin muradin da Facebook ke fatan cimma a wannan shiri kan aikin jarida sun hada da sabuwar hanyar da kamfanonin yaɗa labarai za su ke amfani da ita da kuma yadda mutane za su ke samun sahihan labarai. Shirin dai wani yunkuri ne kan alkawarin da Facebook ya ɗauka cikin shekarar ta gabata na yaƙi da yaɗa labarin karya a shafukan sada zumunta.